ina nan ina ka ne naira talatin kudin mota to daka tsalle <laughs> da ba zai tsalle dai zai je kamun mu kwanan dan gora za ni abi mu da barayi ne mu kwana dan gora fa kace ije sa a zane mu to yanzu me kake nufi duk inda na ce mu tafi kaki mu yi kabar nan mu samu lada mu je mu mu kuɗin mu mu samu guri mu tsama mu hankalin mu a ce hanyar can gabar nan ake tafiya maka eh to zuwa maka ne babu mu yanzu an fa na rinta mugudu. ka rinta mugudu ko na rinta mugudu?